Assalamu alaikum rahmatullah su kira da amincin Allah su kara tabbata ga annabi manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci an uwa insha Allah za mu kawo muku zazzafar hudubar sallar juma'a wanda shahararren hazikin matashin malamin addinin musulunci na wato a Sheikh Imam Junaid Abubakar abubakar ya gabatar a game da zanga-zanga da aka yi aka fara a jiya wanda yau aka shiga rana ta biyu imamu junaidu abubakar ya yi kira da babban murya zuwa ga shugabanni akan mawuyacin halin da al'umma suke ciki duba da yanayin zanga-zangan nan da aka fara wacce alamu wannan zanga-zanga alamun ta nuna cewa tabbas al'umma ana cikin wani mawuyacin hali na yunwa da tsadar rayuwa inda daga bisani imam junaidu ya yi magana akan ya yi kira ga matasa akan wannan zanga-zanga da ta fara wanda aka fara ya fara da sace-sace ɓata gari suka shigo ciki suka fara barna inda ya kira ga lallai tunda abin ya zama haka ya kamata a dakatar da wannan zanga-zanga duba da irin abin da ka ji dawo ku kasance dai tare da mu yanzu a wannan tasha mai albarka don jin cikakken bayanan da imam junaidu abubakar a hudubar sallar juma'a game da zanga-zangar a yi sauraro da kallo lafiya وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwa musulmi mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a yau juma'a wanda muna fatan Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu Allah Ubangiji ya saka mu cikin ‘yantattun bayansa Allah ya saka mu cikin wanda ya yarda da su hakika halin da ƙasar nan take ciki hali ne na masu hankali su tara hankalinsu guri guda su dukufa da gaske domin tunani da hasashen abin da zai dawo da hankalinmu jikinmu mu fahimci cutukanmu kuma mu fahimci magungunan cutukanmu da farko kafin na tafi kan wannan maudu'i da na fara ambatawa shugabanni ya zamo dole su san cewa shugabanci ba zai yiwu babu jama'a ba kuma shugabanci ba zai yiwu babu zaman lafiya ba mun ga kasashen da zalunci ya durkusar da su bayan da suna da buwaya kasashen da suna jin daɗi suna cikin rafahiyar rayuwa da walwala da nishaɗi amma zalunci ya durkusar da wannan ƙasan waɗannan shugabannin makomansu ya zama mummunan makoma don haka ya zamo dole shugabanni su san cewa dole zanin za ta sauya sabila da al'umman da yanzu suke tasowa ba al'umman da suka shuɗe ba ne kuma yadda al'umma suke da yawa da kuma yadda rashin ilimi ya yi katutu cikin al'umma da yadda talauci ya yi katutu cikin al'umma idan al'umma sun balle idan al'umma sun fita daga hayyacinsu babu abin da zai iya dawo da su kowane irin al'amari ne musan cewa idan jahilci ya haɗu da talauci yakan mayar da mutum wahash yakan mayar da mutum naman daji mai farauta sabila da, da jahilci da talauci idan sun haɗu dole a samu fauda dole a samu wato raunatan al'umma kuma kowa ya san cewa jahilcin da yake cikin al'umman nan abu ne wanda ya fi komai bayyana wanda idan an ce maka kashi casa'in cikin kashi ɗari na matasan arewacinmu na nan wato ko in ce kashi saba'in karnayi da yawa kashi saba'in mafi yawa talauci da wahalar rayuwa bai bar da yawa sun yi karatu ba ana cikin ƙangi ne dalilin haka ya jawo lalacewan tarbiyya ya jawo harkan daba ya jawo munanan yanayi da gurɓacewan ɗabi'u wanda idan kuma waɗannan al'umma da suke cikin tsananin jahilci talauci ya daɗa buwaya a cikinsu to hakika babu abin da zai iya tare su wa'azi ba zai iya tare su ba ba wata doka da za ta iya tare su saboda haka shugabanni tun da suna son su yi shugabanci kuma suna jin zaƙin shugabanci to lallai su san cewa su ma da su ji daɗin shugabanci ne idan sun haɗa da adalci idan sun haɗa da jin kai idan sun haɗa da tausayi kowa ya san ninnunkuwan tsadar rayuwar da ƙasar nan ta samu babu wato a hankalin mutum ba za ka ce ma abu ne wanda zai iya yiwuwa ba dan wanda suka mutu idan an taso su da su ji mamaki shekaru da suka shige kaɗan bai shige goma ba buhun shinkafan da ake sayar da ita wajen dubu casa'in dubu tamanin naira dubu bakwai ne ake sayar da ita abubuwan da ake sayar da su bai shige naira talatin ba sun kai naira ɗari uku abubuwan da suna da araha mutum bai fi ƙarfinsu ba ma'ana ba su fi ƙarfin mutum ba a yanzu sun fi ƙarfin mutum saboda lalacewan al'amura saboda haka da akwai alamun da ke nuna cewa su kansu shugabanni ba su san yadda al'umman nan suke ciki ba sabila da nisan su da al'umma saboda haka lallai shugabanni muna daɗa kira gare ku da ku daɗa dawo da hayyacinku hankalinku kar giyan mulki ya ruɗe ku ku dawo da tunaninku kusa da ku ku kalli waɗannan al'umma da suke kukan yunwa waɗannan al'umma da suke kukan ana kashe musu 'yan uwansu waɗannan al'umma da suke kukan jahilci da rashin ilimi ya yawaita a cikinsu waɗannan al'umma da suke kukan sace-sace da bandit da kidnafin ko da fashi da makami ya yi yawa ya munana a cikinsu ya kamata ku juyo ku kalli al'amarin kuma ku ga yadda da ku samar da solution wanda shine zai zamanto halli ma wannan bala'o'i da wannan musibobi da suka kama al'umma a ko'ina ya fita zanga-zanga da aka yi jiya ya yi alatin ɗin al'umma cewa lallai wannan zanga-zanga sharrin da yake cikinsa ya fi alkhairinsa kuma tuntuni an faɗa alhamdulillahi rabbil alamin a sati uku da ya shige na yi hutuba a kan wannan al'amari kuma na bayyana abin da ni na fahimta tare da waɗanda ake faɗa musu ba su son a faɗa musu cewa wannan abin yana da hatsari ba su so ba su so a faɗa musu amma haka aka rinsa ido aka faɗi cewa da akwai salbiyat akwai matsaloli a cikinsa wanda a iya fitan jiya abubuwan da suka faru da yawa babu daɗi matsalan ba shine fita zanga-zangan ba matsalan politics da suke cikin al'amuran 'yan siyasa da akwai nasu ɓata gari akwai nasu makiya yankin akwai nasu kowa da irin politics ɗin da yake da shi a ciki wanda suka fita zanga-zanga daban wanda za a sa shi su yi barna daban wanda za a sa shi su kai hari ma wani sabida gaban siyasa daban wanda haka dai abin kashi-kashi idan an zo kuma sai al'umma ta afka cikin bala'i al'umma ta afka cikin damuwa ɗan zaman lafiyan da ake nema a rasa yanzu kamar jihar kano mun ji labarin cewa har an saka takunkumi na wato an saka dokan fita na awa ashirin da kaza to yanzu wanda ba yi da abin da zai ci yana neman mafita an sake saka doka na rashin fita sauƙi ya samu ko kuma rashin sauƙi ya samu to dole hura lallai himman da matasa suka yi da ƙoƙarin da matasa suka yi na nuna kishin ƙasa wannan yana nuna cewa matasan ƙasan nan zuciyarsu yana rayuwa yana nuna cewa suna da tunani a kan makoman ƙasan nan amma kuma a yi dabara a yi hikima ta yadda al'amarin ba zai gurɓace ya lalace lafiyan ƙasan ba domin ɗan shekara saba'in da ɗan shekara sittin shi nasa gangarawa ne kai matashin shekara goma sha biyar shekara ashirin kai ne yanzu ka fara tafiya kafi wanda yake da shekara saba'in bukatan kasan saboda haka kai fi cancanta ka kula da yadda zaman lafiyan kasan zai wanzu zaman lafiyan kasan zai daure kuma hakika wannan zanga-zanga ya nuna alamun cewa dakatar da shi ta hanyar gwamnati ta yi abin da ya dace shine abin da ya fi alkhairi da farko gwamnati ta yi abin da ya dace abin da ya dace mai kyau abin da ya dace wanda zai kawo wanzuwan sauki ba wanda za a ce an ba da shinkafa kaza a rabar wannan ma duka jin kai ne amma wannan ba zai je ko ina ba abu ne mahdud da yake da ɗan iya lokaci wanda bayan nan za a cinye kuma za a sake komawa cikin halin kakanukayi saboda haka muna kira ga shugabanni su duba al'amarin nan musamman ishu na wato wato muhimmin abu cikin abin da ya saka tsadar rayuwar nan da akwai ɗauke tallafin man fetur muna kira muna ƙara kira a dawo da wannan tallafi tunda an ce dukiyar nan na 'yan ƙasar nan ne kuma muna jin cewa cire tallafin ma wasu su suke cinye kuɗin da ba a saka a tallafin ba ma saboda haka muna abinda talakawa suke kuka shine a dawo da wannan tallafi mu ma muna da isar da wannan sako a dawo da tallafin mai domin mutane su samu sauki sannan kuma a buɗe bodoji domin arziki ya ci gaba da shigowa ƙasar nan kamar yadda yake gabanin yanzu an riga an san matsalan ƙasar nan na tsaro an san yadda za a yi a tare an san matsalan ƙasar nan na talauci an san yadda za a yi a tare kar a bari abin ya kai mu zuwa ga halin ni yasu ya kai mu zuwa ga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma masu hankali da iyaye da dattawa kada ku bar wa iya malamai su ne da suna ƙoƙarin tattalo hankalin matasa a kan ishin hatsarin da yake cikin wannan zanga-zanga ya kamata da masu hankali da iyaye da duk wani wanda yake da faɗa a ji kar ka tsaya kana tsoron in ka faɗa da a ce kaza ka yi ƙoƙari ka ba da gudumawa sabila da kai hangenka ba irin na yaro ba ne hangenka ba irin na matashi ba ne ya zamo dole mu haɗa gwiwa mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ga baki mu. ganin cewa an fito da tunanin matasan mu akan wato afkawa cikin wannan hali wanda idan an afka kila musiban da ake yake ciki ba a san ina zai tsaya ba ba a san a ina za ta kare ba abu ne wanda kawai ta ummu saliha wa taliha za ta yi mai kan uwa da wabi ta gama kowa da kowa ya zamanto mun zo mun rasa danguntun zaman lafiya da muke da shi mun rasa danguntun tasirin da muke da shi wanda muna fatan Allah ubangiji ya kiyaye mu amma alal haƙiƙa kamar yadda muka faɗa a baya shine mu san cewa idan an fitan wanda suka fita da niyya mai kyau daban wanda za su fita da niyan su zalunci wani daban wanda da a tura su domin su dauki fansa mu wani dan siyasa a gidan wani daban wanda za a tura su su je su yi sata daban wanda ma za a yi hayan su daga wani yanki a ce ku zo ku shigo ku je ku ta da fitina daban to shine abubuwan fa dole sai an saka hange ta kowane bangare ba wai da ka saka hange a iya kai kwafasin akan iya abin da za ka farauta ba ne a'a idan ka saka ido akan abin da zaka farauta to kai ka duba ka ga a gefe da gefe babu wanda yake son kai in ka fito ya farauce ka sai ka saka hankalinka ka saka nazarinka ba wai zaka yi ta bin maslahanka ne? dole zaka dawo da nutsuwa jikinka saboda haka muna kira zuwa ga iyaye muna kira zuwa ga malamai hakika an samu tseko na wasu waɗanda suke amfani da jama'a suke amfani da mimbarori domin su samu isa zuwa ga muradinsu su samu isa zuwa ga bukatunsu amma kuma ba a taru an zama ɗaya ba akwai na kirki idan an taru an ce malamai malamai malamai ko da yaushe idan za ka yi magana ka ware ka ce malaman kaza kuma waɗannan malamai da suke cin amanan mutane abubuwan da suke a fili yake a bayyane yake kuma mu muna faɗa musu idan kuka tashi kuka naɗa kanku a matsayin za ku je ku zauna da shugabanni ku faɗa musu gaskiya ya kamata bayan kun je kun zauna da su ku dawo ku samu al'umma kar ku ce ma al'umma kar ku fita a'a ku dawo ku samu al'umma to mun zauna mun tattauna mun faɗa mun ce kuna buƙatan kaza da kaza da kaza kuma an yi alkawarin za a samu mafita kafin lokaci kaza ko zuwa lokaci kaza a cikin abubuwan da kuka lissafo guda goma an samu guda uku saboda haka yanzu ku yi haƙuri amma mutumin da yake rashin lafiya a yi ta ce masa ya yi haƙuri ya yi haƙuri wani lokacin in an ce ya yi haƙuri ba zai yi haƙuri ba saboda haka waɗannan malamai da suka zamanto wakilai da suke zuwa su yi magana da yawun al'umma to kila ma ba mu san al'umman sun yadda ko wakilansu ne ko ku ba wakilansu ne ba mu sani ba amma ala ayi halin tunda ko mutane ne da shugabanni suna kaddara ku kuma suna jin maganan ku dole in za ku dawo zuwa ga al'umma ku tanadi abin da za ku faɗa ma al'umma wanda zai sassaita tunanin al'umma ya saisaita hankalin al'umma kalima ɗaya ne yake ake bukata a wannan yanayin shine kalman sauƙi kalman a samu sassaucin rayuwa dangane da wannan kunci da ake ciki kuma dan ƙarƙare jawabi na da cewa duk waɗanda suke da hankali da masu tunani da malaman makaranta da iyaye da dattawa mu taru mu faɗa wa mu fitinan da yake cikin dagewa akan zanga zanga nan mu taru mu faɗa musu gaskiya mu taru mu faɗa musu kar mu ji tsoro mu taru mu faɗa musu mu ma muna cikin matasan amma bambancin mu shine mu da akwai wani abu wanda Allah ya haska mana na hasken ilimi wanda da yawa mutane ba su da shi saboda haka lallai a faɗa wa matasa wannan fita zanga-zanga yana da fitina a cikinsa a takaita shi a takaita shi a takaita shi shine abin da ya fi alkhairi kuma muna fatan ƙasan nan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wanda suke da faɗa a ji ko yanzu gwamnati ta ga alat ta ga alat wanda a ce yan yara matasa na anguwa ɗaya idan suka fito sai sun buwayi jiha gaba ɗaya sabila da yawan matasa da ake da su a yanzu ma ba a fita ba amma ga yanda abun yake yan kaɗan ne suka fita a cikin kashi ɗari wanda suka fita ba su kai kashi ɗaya ba ma amma ga yanda guri ya hautsi ne ga yanda abubuwa aka shiga damuwa aka rufe bankuna aka rufe guraren ayyuka ana rufe kasuwanni to wannan alat ne dan karami dan Allah dan annabi shugabanni ku yi abin da ya dace kafin a gagara shawo kan wannan matsala kuma muna fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan bala'i da ya addabe mu Allah ya kawo mafita kafin aje zuwa ga wani mummunan abu Allah ya kawo mafita su shugabanni Allah ya musu ilhamin shiriya Allah ya shiryar da su mun sha faɗa zagi da la'anta da tsinuwa ga shugaba duk abin da ka faɗa kanka dai dawo a shi a sama yake kuma duk abin da ka hurga ya haura sama to dai je ya dawo ƙasa ne ya dawo ta gurin da aka hurga saboda haka addu'a ne komawa zuwa ga Allah ne naciya a kofan Allah ne yawan tawassuli ne da kuma nacewa da dagewa da yin addu'o'i da nisantan duk abin da zai kawo fitintunu da raba kan al'ummar musulmi muna fatan Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya kawo ƙarshen zalunci a Najeriya Allah ya kawo ƙarshen azzalumai a Najeriya Allah ya karya kashin bayan waɗanda suke neman su raunata zaman lafiyan ƙasar nan Allah ya haɗa kan al'umman musulmi Allah ya haɗa kan al'umman musulmi Allah ya taimaki ƙasar nan Allah ya kiyaye ƙasar nan ba mu da wani ƙasa idan ba wannan ƙasan ba Najeriya ita ce mu. ƙasa uwan mutum ne mutum bai da wani abin da a kanta zai iya ba da kamar kaman kasansa to kar ya zamanto da hannun mu za mu rushe zaman lafiyar mu. muna fatan allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya alhamdulillah yan uwa gagarumar hudubar sallar juma'a kenan wanda a sheik imam junaidu abubakar bauchi ya gabatar a yau juma'a inda an ji shehin malamin ya yi bayani akan wannan zanga-zanga da aka fara a rana ta yau juma'a da muke ciki sannan kuma an ji irin bayanan da sheikh imam junaidu abubakar ya yi a game da ya yi kira inda ya kira ga shugabanni game da wannan hali da al'umma suke ciki tare da kira ga matasa a kan yanayin wannan zanga-zanga ya ta fara to ya rabbul alami ne ya kawo mana sauki ya kawo mana ɗauki ya yaye mana abubuwan da yake damun al'umma a najeriya gaba ɗaya kaf da ma ƙasashen musulmi gaba ɗaya amin a ci gaba da kasa